Muna nan a tasha garin Gaya inda agogo ke nuna karfe goma sha ɗaya. A can ganga daban kusa da wani mai sai da shayi samari uku na zamne. Kowanne cikinsu yana da leda fiya ta gabaki ga alamu duka ruwa ne suke sha. Amma gaske wani waje take. Ah, Ni suna na Dissolution nake sha kaɗan. Ni ina shan dissolution da tramol da sugudai. In raina ɓaci nake shan. Al'amarin shaye-shaye sai kamari yake a jihar Gaya. Wannan ne ma kawo wasu gungun mata da ran sai kwaci suka isa wurin mahukunta domin a tsaye da wannan abu tun bai nisa ba. Muna zama prefe ya kiri komsar ta wayar telefon. Ya ce mushi duk masu sai da madarar su guda nan a tattara su. Mun ko ji labarin an tattara su. Eh, Yara ba su ji ba su gani ba su da lokaci. Masu shan kwaya, masu shan su gudaye, masu shan taramol sun saki layi kwata-kwata. kwanta su yi kokari su mana maganin wanga al'amari mai yawanci masu shaye-shaye yara ne kanana cewar malam alisu abdu jujin yara a nan mashar'anta ta jihar gaya ya ƙara da cewa yara kanana masu shaye-shaye nasu hukumci na daban ne a yanzu haka yana da wani yaro da eh, aka eh, kamo eh, shekarun shi duk goma sha hudu aka kamo shi yana da dissolution da tramol akwai kuma wani sataye aka kama shi yaro da aka kama shi aka laluba aka samu dissolution da wiwi daga la jandarmomin bene da kuma wasu kwayoyi su yara ƙanana hukuncin su su yara ƙanana ba su kai inda za a hukunta su ba kamar manyan in dai har mutum mai yin shaye-shaye bai daina ba akwai wasu illoli da za su biyo ba wanda ba su bar yaro ba bale babba cewa dokta saibu in ba wannan shaye-shaye ya yi ba sai ya zama bai da hankalin kanshi a shayo a sha gobe a sha jibi shi yake sawa hankalin mutum ya tabu kenan har ya kai ya bata mishi kwakwalwa mutum ya zan kawo mahaukaci in ta kai ma wani lokaci ya yi mishi yawa cikin jini a zai kawo mishi asarar rayuwar shi. Daura Hassan daga Doso, Studio Kalangu.